Shugaban ƙasar Ghana na Nana Ado dan kwakufu ado a jawabin da ya fitar ga manema labarai ya ce a madadin al'ummar ghana ina miƙa saƙon taziya ta ga sarki muhammad na shida da gwamnati da kuma al'ummar masarautar morocco bisa ibtilayin girgizar ƙasa da ta afku a ranar juma'a ta kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane muna yi wa iyalan waɗanda abin ya shafa addu'a tare da yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun sauƙi cikin gaggawa shugaba akufu ado ya ƙara da cewa morocco za ta iya dogaro da goyon bayan ghana a wannan mawuyacin lokaci da take ciki Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Baumiya ya rubuta jajensa a shafinsa na Facebook cewa taziya ta ga Sarki Muhammad na shida da al'ummar Morocco bisa mummunar girgizar ƙasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da dama. Tunanina da addu'o'ina suna tare da mutanen Morocco a cikin wannan mawuyacin lokaci na bakin ciki. limamin limamai na ghana dr sheikh usman nusha rubutu a jawabin da ya fitar ga manema labarai ya rubuta cewa girgizar ƙasa iftila'i ne da ke kira ga haɗin kan duniya wajen taimakawa morocco ya yi kira ga gwamnatin Ghana, shugabannin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su nuna masarautar da kuma iyalan da abin ya shafa ƙauna da kulawa yayin da suke fafutukar jurewa lokutan wahala. Dr. Muhammad Marzuk Azundo shine mataimaki na musamman ga limamin limaman Ghana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu. Malam ya nuna damuwa sosai sosai da abin da ya abu wajen. To malam ya ce ya kamata shugabannin duniya su tashi su nuna musu ta'aziyya da kayan abinci da shelter da magunguna da abin da ya kamata dai a tanye su da shi. Shugaban gidauniyar sarkin Morocco kungiyar Muhammad Sadis na malaman Afirka reshen Ghana Sheikh Mustapha Ibrahim ya yi kira da yawa kasar addu'a. Gaskiya dai wannan abin da ya ban ibtila'i ne. Ya kuma dukkan musulmai dukkan ma ba musulmai kare ba tashi musulmai kuma Allah abin da ya same su ga ya sami kowa mutane mutanen kirki wani bala'in da ya sauka musu wani Allah Allah ya sauka musu Allah ya ƙara kiyaye su kar Allah ya sa su irin wannan abu kuma wasu al'ummar ghana sun bayyana jajinsu ga kasar morocco baki daya kasar morocco muna musu jaje wa'anda musiban ya shafe su kai tsaye ubangijin allah ya ji kansu wa'anda suka rasa rai allah ya sa sun huta wa'anda kuma suka samu rauni ubangijin allah ya jibince su ya ba su lafiya abu ne da yake akwai damuwa kwarai to amma jarabta na allah in ta zo musulmi sai koma ga Allah saboda zai zamo masa kuma babban alkhairi sunana pastor Felix Nze ne na pastor church da aka kira Author of Fire Prayer and Deliverance Ministry da kana Accra Ghana. Kamar abin da ya samu 'yan Morocco, muna fatar Ubangiji Allah shi taimake su Ubangiji Allah shi kawo musu soki. Allah shi kara muna zama lahiya duniya baki ɗaya. Girgizar ƙasar mai ƙarfin awo shida da ɗigo takwas da ta afku a tsaunukan Atlas ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2,900 ya zuwa ranar talata tare da wasu 2,500 da suka jikkata in ji ma'aikatar cikin gidan Morocco har wa yau ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira da kuma gawarwaki Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana